بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الشكر لله ثناء لله نحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توكلنا على da muka saba mako zuwa mako fadakarwa da wa'azantarwa gwargwada wani abin da Allah ya sa wato zan iya furtawa idan ba manta ba wancan mako mun yi magana ne dangane da abin da ya shafi yadda ya kamata mu danga bayyanar da farin cikinmu idan abin murna ya same mu ya ya kamata mu nuna murnanmu mu nuna farin cikinmu mu nuna jin daɗinmu ko dai a ɗaiɗaikunmu ko kuma a gamayyarmu wadda da yake tun da shi musulunci babu wani abin da ya bari to gwargwado dai na yi mana bayani dangane da abin da ya kamata mu lura da shi a gabar da ya zama da cewar mun samu wani abu na jin daɗi don ko na farin ciki wanda bai keta shari'a ba bai kuma ƙetare iyakar yadda ake son mutum ya tsaya ba da haka maganar ita ce fastafin kama amurat ka tsaya kamar yadda aka umarce ka toka huta na huta shi kenan to gaba ta biyu wanda lokacin ba mu mun ambata ba ta ce yadda shi kuma bakin cikin idan ya zo maka ya ya kamata ka rinko bakin ciki domin da yawa za ka samu wani shi idan Bala ya same shi to la masallabi idan ya dinga kuka to shi ma sai ya samu ciwo wani idan bakin ciki ya same shi to fatansa shi ne kawai yanzu a iya tunaninsa ya kashe kansa ma ya huta mana gaba ɗaya kamar yadda a kwanakin baya ba daɗewa eh, wani da daga an saka hotonsa shi ma facebook ga kwalbar wannan ɗansa fiya-fiyarsa a gebe shi ma ga shi nan shi kuma ya shiga ta magana ce ta buɗewa dama da an ji mu da fiya-fiya ko? Eh, don aka ce ba za a ba shi ba ko budurau ta ce ba ta sansa to sai ga shi kawai yanzu wannan bakin cikin maganinsa ya sha biya biya kawai ya tafi lahira kuma sai bayan ya sha ɗan kuma da an haska masa lahirar da ya fara gano ta sai ga can ɗan kuma gari nan ɗin dai ya eh, yi haƙuri a zauna to kuma a lokacin kuma mai akuwa ta riga ta abu to wannan duk ba daga cikin abin da yake maganin musiba to farko kamar da dai malamai suka ce dangane da abin da ya shafi musiba kullum ma ya ƙudil mu'min wa yusibahu duk wani abin da yake cutar zai cutar da mumini ko kuma abin da ya zo same shi to wannan shi ake kira musiba hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan ko kuma ya fito da abin karara shine wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune da daddare sai kula sai ta ɗauke. ta mace mun tana macewa sai annabi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai ma'ana daga Allah mai ke kuma gare shi zan koma sai aka tambaye shi an musibatun hiyayi ya rasulullah yanzu wannan ita ma musiba ce ya amaikin Allah sai wanda Allah ce na ce kwarai da gaske musiba ce ai kullum ma adal mu'min duk wani abin da zai cutar da mummi ne huwa musibatun wannan abin musiba ne ma'ana abin da duk zai sa zuciyarka ta soso ka ji baka ji daɗi ba to wannan sunansa musiba to wannan musibar duk gilda ta zo maka duk yadda ta zo maka ko ta zo maka idan faɗo maka ta yi kwatsam ba kai zato ba kai zambali ba ko ku a hankali ta ta hosa ta same ka wanda mutuwa na daga ciki ana iya maka mutuwa Masoyanka ya rasu daga mahaifinka ko mahaifiyarka ko ɗan uwanka ko makocinku ko amininka ko abokinka ko malaminka ko albajiranka duka ɗaya daga ciki na iya mutuwa to za ka ji babu daɗi haka zalika idan rashin lafiya ta zo maka za ka ji babu daɗi idan rashin kuɗi ya zo maka za ka ji babu daɗi idan matsalar gidan haya ta zo maka ga lokaci ya taho ga kai baka da kuɗin ga kuma babu haƙuri na wanda ya ba da haya to kun ga bala'i ya samu sai mutum ya rasa yadda zai da sauran abubuwan da ke iya cutar da mutum kai ne ka zo kana makocaka da mutane amma makocin nan ba shi da daɗin zama ko kuwa aure ka je kai saboda haka matan nan ba kai sa'ar matan nan ba ta da dadin zama ko kuwa ita matar ce ta je ta auro mijin ba ta yi tsammanin sa haka ba to amma ko yau sai aka waye gari mijin nan ta ba shi da dadin zama a'a makautaka kake da mutum a kasuwa to shi ma fa sai ya zama na cewar lamarinsa sai abin da hali yayi kullum bakin cikinsa dan me yasa wani ya shiga ya saya dan me wani ya fito daga ciki to wannan bakin cikin da zaka yi ta sha na ko karo da mota ko a'a tsautsayi kala-kala to duka wannan sunansu musibu sunansu bala'ai sunansu mummunar kaddara wadda take iya wa mutum to idan ta zo mutum wannan kalma ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu abin da ya <coughs> babu babu ta Allah da kansa cikin alkur'ani shi ya faɗa mana allazina idza asabatuhum musibatun sai ce qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waɗannan da idan musiba ta same su to abinda suke faɗa shi ne daga allah muke kuma ga allah za mu koma kalma ce da malamai suka tabbatar da cewa babu abin da yake cikin ta sai tauhidi Kaɗai ta Allah subhanahu wataala yanzu ka yarda tunda lokacin da malaika jibril ya zo ya tambaye da musallallahu alaihi wasallam mal Wani ne ne imani ne ya ce ga imani ga yanda yake shi da mutum ya imani da Allah ya imani da malaikun Allah ya imani da manzannin Allah ya yi imani da littafan Allah ya yi imani da ranar lahira sannan na shida ya yi imani da kaddara mai kyau da mara kyau akwai alkhairi sannan akwai shari'a. ka runguma daɗin da ya zo a yi murna kai daɗi ka ji to yanzu da wahala ta zo me yasa nan ko ba za ka yi dauriya ba me yasa ba za ka iya haƙuri ba to wannan kalmar ta tauhidi ta yarda da cewa babu wanda yake iya jarrabar ɗan adam sai Allah yanzu bai dogara samu wannan auren ba kun ga yayin da waye bai bashi ba ba matarsa ba ce wataƙila da ubangiji zai buɗa masa ya ce a bashin shi da kansa zai ce a'a allah na haƙura allah ba na so saboda ya ta tafi su sharri ko ba haka ba hatta kuɗin kuɗin da muke damuwa mu samu kuɗi mu samu kuɗi wallahi wani kuɗin musiba ne domin sai ya raba ka da aljanna an baka kuɗin ga su amma za ka zo ka shagala za ka zo ka zama fitinanne a cikin al'umma yanzu kamar yana harkar kwayan nan da shi. mutum yana zaman zamansa kawai shi ke sai wadata ta samu kuma shi kenan sai abokan banza sai kuma sai ta sha kan irin wannan ce ai waya samun bacci ba mai sha ai kwana za ka sha kawai in kana shan irin wannan aiki ne za ka huta yaushe ma za ka zauna ka dinga damuwa da wanda idan bakin cikin ya same shi abin da suke faɗa masa ke ya ce wai kai ka damu kaka. me za ka ga irin abubuwan da ake ɗan sha kawai in ka sha kawai ka huta to yanzu ƙara dalmi ya yi koko fitowa daga bala'i kun ga da zurma a ciki kenan wannan masifa ce masifa ta ƙaru ne makwantar ku to idan muka tsayawa kalmar ina lillahi wa inna ilaihi raji'un wani huta ya tabbata sai da bin jubair ɗaya daga cikin tabi'ai yake faɗa ya ce wannan kalmar ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lam tuqi ahadan min an-nabiyyin min qabl min qabl nabiyina babu wani daga cikin annaba da aka ba wa gabanin annabanmu shi kadai aka ba ya ce walau a rafahan yaƙoba idan da annabi yaƙoba ya santa lama kawai ya asafa ala yusuf da bai ce ya bakin ciki na akan yusuf ba domin kalmar da yake na ai ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un na ko lokacin da ya rasa annabi yusuf illa kalmar da yake na ce ya asafa ala yusuf ya bakin ciki na akan ba. yana jin bakin cikin an raba shi da ɗansa da yake so to wannan Allah shi ya samu wannan shi ya samu wannan sha shi aka ba wannan mu kuma mu ne mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga mun more kenan to shi yanzu bakin ciki ya samu mu me zamu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan sai ta sanya ya zuciya wannan sai ta dawo da kai ka gane ai Allah shi kadai ne shi kadai ake dosa da abu ku duba ku gani dai kamar mai mutuwa kuma ku duba ɗa ɗa ku duba ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da manzo Allah aka yi masa wannan rasuwar Allah ya karbi ibrahim mai ya faɗa gashi manzo Allah yana bala sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya faɗa musu ya ce da su kun fa kukan mutuwa ba kyau ga abdurrahman dan auf yana tsaye ya ce ya rasulullahi kuma ya haka da kai kace mana a daina kukan nan sai ya ce a ah, wannan ba haka abin yake ba magana ce na tausayi tausayawa ce wannan kururuwar wayo Allah ta bari ta lalace ko an zo za a ɗauki makara za a fita da ita ta kama ta riƙe wai ba za a fita da makara ba kuma a batta da gawar kuma ba ta san yadda za ta yi ita ba to wanne ta zaɓa yanzu a batta da makara ta wannan kwantar da hankali ake yi amma a yi ƙwalla wannan ba laifi ba ne amma a fitar da sauti wayo wayo Allah na bugu na ce idan za su sa kai na wannan duk sunansa zero a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wannan Allah bai yarda da wannan abu bai yarda ba babu kyau babu kyau to sai ya ce innal ayn tadma wato ita idan wannan da ake kallo na zubar da hawaye wal qalbu tahzan zuciya kuma na yin bakin ciki ji guda daɗi amma wannan wala na kula illa ma yarda rabbuna babu abin da za mu faɗa sai abin da mai ya yarda kun ji inda kalmar take ba za mu faɗi wani abu ba sai abin da mai ya yarda ma'ana abin yan cikin ma ba a wuce guna da ba kayan abin da ba daidai ba karkai wasu lafuzza da za su sa ka rasa imaninka yanzu cewar wani shi ke ran tun daga mutu shi ke nan na shiga bala'i a ai ba shi ke rike da kai ba wa ke rike da kai shi din wa ke rike da shi to yanzu ya tafi kalli na shi nan sai ka ce yanzu shi nan kai ma rayuwarka ta shiga musiba ko ka ji mutum yana ce Allah ya sa ba ka hada da ni da shi mun tauba yanzu kuma an je binne a kabari inda zai bi kabarin aka ce to zo ka shiga a hada ku ya zai Wala ba zai shiga ba dawa gida ne shi shi ban da shi to amma kuma nan menene wani abu ma ya halayi dan sai ka dinga kallon kamar wallahi kawai ganin ido ne wai shi dole sai ya nuna al'umma cewa wai shi ko yana cikin bakin ciki to wa za ka burge da wannan ai ba ka burge kowa ba kai da kake mumini kai da kasan cewa ma Allah zai jarrabe ka kai da kasan akwai musibar nan kai da kasan manzon Allah ya baka mafita ga yanda zaka daure to annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yace ba za mu faɗo na ba sai abin da ubangijin mu ya yadda mu faɗa wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzunun lalle mu ya kai ibrahim game da rabuwan mu da kai masu jin bakin ciki ba ma jin daɗi iya wannan kalmar akai hakika rabuwar mu ba ta da daɗi amma dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda duk rike wannan saboda wata musiba da Allah ya jarrabe shi da ita kowace iri ce wallahi shirya yi wata kuma ya shirya ganin alheri bayan ta tunda ya tabbata kun gani ga mata annabi sallallahu alaihi wasallam musalama lokacin da mijinta ya rasu ta shiga damuwa ta shiga bakin ciki manzo Allah bai saita ta afi wannan kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ta za ta yi za ta yi mamaki sai ga shi Allah ya sauya mata da annabin rahma. sai ga annabi ya aure ta da manzo Allah da mijinta yaya waye kololi kun ga ai saman tayi wa yaro ne za ka ce ko oh. to sai da ya zama da cewar kun ga ta zo ta samu abin da ya wanke zuciyarta ta zama uwar mumine wanda a baiwa uwar mumine wace ta zama to mata ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce wadda babu wanda ya isa ya nemi auren ta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kun ga ai nasara ta to me ya kama ta wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa ko tuntube kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka faɗi jaraba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba zuwa za ka yi kawai shi kenan ka ce bari ka rataye kanka ba to yanzu ya kai ai musibar ka ƙara kanka yanzu dai bai ci jaraba ba yanzu kuma ya rataye kansa to ya kenan kuma ya tafi lahira kuma bai san me zai je tara can ba kuma kai ma aka tambaye ka me zai tara ɗin ka san ba daɗi zai tara domin annabi ya faɗa duk wanda ya je kashe kansa da wannan abin da ya kashe kansa haka za a tashe shi ranar alkiyama in wuka ya laba kansa yana ta danna kansa wuka in biya biya ya sha yana ta kore biya biya kawai ya sha ya faɗi ya yi shirmansa ya mace kuma ya tashi kuma a sake ba shi da ya ci gaba haka zai ta wannan musiba to wannan bala'in kar mu yadda da shi kar mu yadda da shi wanda ya daure bakin ciki musamman ma idan na rasuwa dan nan ne saboda yawanci ya hu bayyana kararraka ga cewar aka yi mutuwa mutane da irin yadda suke yi mata su faɗi su ce aljanu wannan kaza da kaza haka ko wasu ma sai an rakishe su an kai su asibiti wannan shi ya mutu kai kuma da yi asibiti da kai ko kuma ya yi asibiti da ita to me aka kenan kun ga bala'i biyu yanzu waɗannan dangin da wa za su je da kokarin jana'iza ko kuma da kokarin yadda za kuma a ceto rayuwar wancan akwai rashin dauriya a ciki akwai rashin fawwala wa Allah lamari to lokacin da Allah yake karɓar ran bawa ɗan wani kun ga yi magana akwai hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tabbatar mala'iku ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce da su kun karɓi ɗan bawa na shi ya mun karba Allah ba shi ne mafi sani da ce an karba da amma zai tambaye su kun karba ce mun karba kun karbi samarata fu'adihi kun karbi wannan tsororo jin daɗin zuciyar nan tasa shi ya mun karba kun karba eh to me ce ce hamidaka wastarja ai ya gode maka kuma sanne ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kalmar yayi sai ubangiji ya ce da su ibnu li abdi baitan fil janna ku ji ku gina wa bawan nan nawa gida a aljanna wasan muhu sannan ku rada gidan suna baitul hamdi gidan godiya kun ga me ja masa wannan madalla ya gode wa Allah da Allah ya jarrabe shi kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ga shi alkhairi ake samu daga nan har aljanna kai za a ce a gina maka gida aljanna to me kake nema kuma kawai ɗanka ne zai rasu amma ka daure din. sai ka ce na lillahi wa inna haka ma ya rasu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi kenan amma karka zo sai yana rangaranga da kai wannan ya ci ko ka tunan wannan ya kawo ka tana. ko kuma a je bakin kabari saboda haka shi kenan sai ana ku rike shi ku rike shi to duk ne wannan ka daure ka daure hawaye ka hawaye bakin ciki ka ji bakin ciki wannan da ya halatta wannan Allah da ya yi amma dai irin yanayin yadda ake yi don to ba ku kyau shi yasa muka ce musulunci gatanmu ne musulunci shine ne alkhairu mu shi kadai za mu kalla malam wallahi ka huta shari'a babu abin da ya fita da haka duk wata musiba ga hanyar da za a ba a daure mata sannan idan don ka daure daga baya bayan ka yi bori ka yi duk abin da za ka yi ka yi rashin lafiya sai daga ba sai ka ce to ya zan yi ba sai yi haƙuri ba to Allah ba ka yi haƙuri ba ba ka da wani lada shirme ka yi saboda ne hadisun annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna masabar inda sadmatul ula shi fa hakuri fa yadda yake fa yayin musibar farko lokacin da ake gaya maka aka ce kai ga motar ka can yi karo kuma wallahi ba wanda ya fita daga cikin motar nan motar nan kwande. ce ta zan gida ba Allah ne ba ni ba a shi ya ba ne wanda suka mutu a cikin Allah ji kansu yi musu rahama ni kuma dukiyar da na masa Allah ya sa ya zama mun fara. to wannan yana da ladan hakuri amma yanzu sai da ya bala'i ya yi musiba wallahi duk wanda ya ja wannan abin ni sai inda karfi na ya kare wallahi sai an karɓar mu na ya tafi kotu ya tafi ina ne sai can sai aka gano ma a laifin nasa direban ne a ƙarshe yanzu ya zo ce to ya zami sai mu fawwala Allah a, wannan kun ga harƙalla ce ko ba gaskiya ba eh amma da farko da wannan abin ya faru ko ya ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to mu ma mun dauki ta annabawa to amma yanzu an zo an maka mutuwa wani ya haƙuri sai ce ya haƙuri sai dai ma'aiki haƙuri zai ma'aiki to kai ba tabbas manzo Allah mai haƙuri ne ya yi haƙuri kuma yana da haƙuri amma kuma ya ce mai haƙuri ma ma'ai ko to amma yanzu kai an gwara cewa da sai dai fa haƙuri ya ce haƙuri ya sai dai ma'aiki ya haƙuri ya ce haƙuri sai dai ma'aiki to kai kuma ba kai ba za ka karɓa ba ke da a to karɓi mana kawai shi ke rawa ne ya haƙuri alhamdulillah eh ya haƙuri alhamdulillah amma ya haƙuri haƙuri sai dai ma'aiki sai dai iya manzan Allah shi kadai zai haƙuri to kai ba ni ma zai kai ma za ka yi kowa ma yi to wannan ita ce hanyar tsirarwa wannan ita ce hanyar sassaucinmu kun ga da faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da godewa Allah da kuma yin haƙuri da dauriya to wannan ita ce hanyar fita daga bala'i duk wanda ya daure akan wannan to in Allah ya yarda wallahi zai ga alkhairi ne yawan gaske za su zo masa wannan shi ne abin abinda nasihar mutum take kunshe da shi matsalar bakin ciki in allah ya ga hanyar fita daga gare kar mu wuce wannan ga'idar kuma nasiyarwa ta takaita gare mu bane kare a mazan mu da matan mu manyan mu da kananan mu shi ya sa kun ga annabi sallallahu alaihi ya faɗa duk wanda ya bari bai gaya ahalinsa cewar idan ya mutu banda kururuwa ba banda kuka banda ihu banda irin wannan make-maken to lalle za a zabtar da shi suna nan suna zabga ma wannan kururuwar da kuka to kai kuma nema azaba amma ga ya musu gaskiya shekar ku kuskure ne kuma wannan hauragiyar domin ba shari'a ba ce ba addini ba ne ni ko ba soyayya kuka nuna min ba amma ku yi min addu'a ku yi min fatan alkhairi ba na nan wanda ya ga zai iya min bofal ko mun wata sadaka saboda haka ya je ya muni wannan za ta riske ni ku ci gaba da mun istighfari kuna roƙa mun gafarar ubangiji shikenan wannan shi za a yi to in kai musu wannan wani ya kunnen uwan shegu shi dai dole sai ya yi ka mutum ya zo ya dinga mako ruruwa yana birgima ana cakko shi ana cewa ku rirrike shi ku danne shi a ku kai shi asibiti wannan shi ta shafa amma kai za ka zauna lafiya saboda mai faɗin Allah wala ta zai ruwa ziratun wuzar wuzura eh, wani ran ba zai ɗauki laifin wani ran ba a ba ruwan wani laifin ran da wani ran wanda ya daban yanzu ya je karata amma ka kuskura ahalinka ba ha gaya musu cewar kansu maka ba kuma har ka tafi lahira to in suka yi to lallai za ka ɗanɗani wannan musibar allah ya kare eh, eh ba kyau saboda haka sai mu kiyaye mu kiyaye eh, mutuwa tana kan kowa lokaci ne lokaci ne ai da yawa duk sun mutu mun rasa kakanninmu mun rasa iyayenmu mun rasa malamanmu mun rasa a cikin 'ya'yanmu mun rasa a makotanmu mun rasa kasuna to dole kenan ashe tana biye kuma ita dama ba sabuwa ake da ita ba duk nan da ta zo sabuwa ce to haka wannan yanayin talauci yau kana da shi gobe ba ka da shi ko ba kai kadai bane ko ba akan aka fara ba kuma abin ba yake baka mamaki kuma yake ma barazana to wata rana wallahi sai ya baka tausayi nawa ne suka yi arzikin suka yi kudin sai yadda suka ga dama sai inda suke sai za su je amma wallahi yau sun zo kai in aka nuna maka su wallahi gara kai da su a garin nan aka yi mutumin da idan suna lagos saboda haka za su turo daga garin nan a sai musu tuwo tuwo fada za su ci ko za ku wani tuwo ɗanfan shekara da aka yayi yayi wannan tuwon a sa shi a jirgi kawai tuwon aji a kai can su kansu in suna nan abokai za su yi wa tuwo alanga a ɗora a jirgi a biya kudin jirgin saboda haka ya je ya kai saboda mai an tumbaza amma yau wasu sun mutu wasu kuma ka gansu wallahi sai a hankali duk wanda ka ba dubu biyar a cikinsu wallahi da godiya da jin daɗi haka zai nuna maka to duk ka tunda irin waɗannan abubuwan ba kanka aka fara ba yanzu dan kana talauci shikenan sai ka rasa abin da zaka yi sai ka ce bari ka gudu ka bar iyalanka suna nan ba akwai su ba wallahi ana ta shige a rediyo wallahi suna ji ba ga sunan makwanin da suna dawowa sai mutum ya zo ya tafi kotu sai ka ji ya zo ya ce matarsa ta shekara wajen ashirin tana zaune tana jiransa yanta ta goji alkali alkali ya tsinke aure ko kuma iyalanta sun tsinke aure yanzu ta yi sabon aure saboda tsammaninsu ya mutu to yanzu kuma sai ya dawo sai ya zo ya ce shi fa matarsa ce kawai sai su ga mutum ya zo ya faɗo cikin gida tun da gida dama gidansa ne to amma kai da ka taba kai mun sallama ba kai baka ce ga inda ka je ba su kuma sun tafi police station sun je asibiti sun je ko ina sun tafi gidan rediyo an yi ta cigiya kai kuma wata rai suka bata maka daga wannan bacin ran saboda haka kama hanya shi ke ka fice to duk <laughs> Allah so yake sa ku wanda ya shigo cikin gidan gishiri gishiri ne ya sa ita mata sai ta ƙi ta yi abincin akan wannan dalilin gishirin shi kuma da ya zo ya ce ah, gishirin da ya harake ke sai abu ya eh, shi ke ya fice tafiya sa da dare tun da ya kama hanya ya tafi wajen shekara su biyu yana lagos ba a san inda ya tafi ba ba labari an yi cigiya don an gaji sai ran nan bayan shekara biyu sannan kuma sai gashi da buhun gishiri ya tawo saboda aka yara suka tuwa guje oyo duk wanda zai ci aku kyale ne ya hana kowa ya karɓar masa buhun gishiri sai da ya shiga tsakar gida sai ya jefar da buhun gishiri kowa ya to yanzu wani ina ka shiga ina shiga ya ce a wannan gishirin ya tafi nema saboda ka shi yanzu a shekara biyu neman gishiri ya je ya samu mata gishirin da za ta abin nan to yanzu kaga wannan gobe za ta sake sha ba gishiri an gama za a sake ba to matsaloli suna ta faruwa da irin waɗannan na hayaniya a kotu yanzu matarsa ta zo ta sake aure shi kuma za ce yanzu matarsa ce sai kaya kaya sai hayaniya ko a wannan satin na ji wasu har da doke doke da fasa baki shi na farko yana matarsa cewa shi ma na biyu yana matarsa ce to ba fa'ida ka yi haƙuri ka yi haƙuri ko ma ne ne ina lillahi wa ina ilahi rajiwa shi ne mafi sau Allah ta'ala ya datar da mu Allah ya mana rahama Allah ya gafarta mana to sai Allah ya kai mu mako ya zuwa sai mu dora kuma ko kuma mu ji wata sabuwar insha Allah assalamu alaikum